الشهادة بالإسلام ما na alkhairi to Allah ka ba shi dukkan abin da annabi ya nemi tsari da shi Allah ka tsare mu daga wannan shirin da wannan shirin wannan yana cikin yanda za ka yi addu'a abin da ya sa aka yi haka saboda Allah ko wanda Allah ta rike shi akan manzon Allah insha Allah har wanda kake sa rai da wanda ba ka sa rai za ka ga shi har wanda baka kurwito ba ma wanda kake gani da wanda ba ka gani idan addu'a ma ta yi maka nauyi ka ma raza mu za ka faɗa sai ka ce to Allah ga abin da ya buke ke mutadai abin kuma akwai wanda la Allah hankalin shi yayin da aka fara ba la